to wannan santar din da aka dan kirkira shi an ba shi guri guda uku manya-manya gurin shi na farko shine tatal irin ja akuya gurin shi na biyu shine yada su cikin karkara na uku kuma wanda suka saya mu kwatanta musu ya ne kamata su tashar da kiwon na jar akuya to a cikin wannan gurin na farkon da yayi yi lalle sai mu ce alhamdulillahi ko da ba a ce kwalliya ta biya kudin sabulu mai alhamdulillah kamar mai yanzu da a yanda muke nan muna fiye da awaki fiye da ɗari bakwai wanda ya kamata a ce sun cika gurin a yaɗa su na biyu kuma sayan su ba a cewa daga karkara shi kabin yanzu ga abin da suka wuta amma an muka ɗauka alal misali kamar bara bisa kowane prevision na ɗari biyar su wuta ɗari hudu ba uku suka wuta kaga kuwa ai mu ce an ci gaba to bala ma mun yi sa gurin mu hudu ɗari biyar a yanzu dai ɗari saba'in da biyar suka wuta kaga ta yi a faifure kashi talatin da biyar cikin ɗari wajen kamar ɗan matsaloli da muke tahe da su su ne wannan santar din bashi da kewaye ya kamata kuma a ce ko an kewaye shi tun da rashin kewaye na abin da yake na cakuyan busashe namu da na makwabta idan wannan busa suka cakuyu ana iya samun gurɓacewar irin jan akuya sai ga wata mai hori ta wani bunsuri ya bu mu ta wani mai hori ko wani baki na biyu muna da matsalar ma'aikata tumana ma masu kula da kiwon akuya su ta yi su zo su na kita darje tunda a ka'ida santar din da kowane barje bai hu bai huce akuya saba'in to amma yanzu a lalace kowane barje na da wajen akuya ɗari biyu da wani abu kaga da akwai matsala bisa haka nan ko. mene daraja wannan sha akuya. to kaga darajar ta ana iya ɗaukan manya-manyan guda uku na farko akuya ce mai sauƙin aihuwa tana iya maka aihuwa biyu a shekara kuma tana aihuwa maka ɗa biyu zuwa ɗa uku na biyu tana bada nono ko da rani kana iya samun rabin litir gajar akwai a jikin wani wani ji akwai tamu na uku fatarta da ake nema a kasashen turai shi ma wani abu ne ya kara mata daraja wannan ja akwai da ta yada sunan Nijar ga baki dai a kare wannan ja akwai wani ne suke tambaya ta ake kasashen makwabtan suna tambaya Najeriya ne Senegal ne Burkina ne duk tambaya wannan ja akwai suke tunda daraja gare ta sosai